Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare nake da Hanifa Kabiru Isa da ma sauran abokan aiki muke ba muku wannan shirin a yau ranar Talata sha 14 ga watan Disamba shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Kwararru sun yi tsokacin cewa takunkuman farko da gwamnatin biden ta sanya wa koriya ta arewa tamkar wasu alamu ne kawai waɗanda ba za su yi tasiri sosai ba a jiya litinin firaministan isra'ila naftali bennett ya ce yana mai kyakkyawar fata biyu bayan ziyarar tarihi ta kwana biyu da ya kai haɗaɗɗiyar daular larabawa mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta bayyana wani shiri na fadar shugaban amurka ta white house na girke tasoshin caji dubu biyar ma motoci masu amfani da lantarki. Tokanin labarin kenan aka saurara a daidai lokacin da rashin zaman lafiya ya kai wa wasu 'yan Najeriya makura an yi kira ga koma ga mahalicci. wurin yin addu'o'i da yin alkunut mu je mu koka zuwa ga Allah ya yaye mana wannan masifa da ta addabe mu a arewacin ƙasar nan musamman na zub da jini da sace-sace haka kuma za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta musanta batun sayar da wasu hukumomin madatsun ruwa goma sha biyu kuma mun raya kogunan nan guda goma sha biyu ba sai da su za a yi ba irin yadda ake sai da hannun jari a'a ba haka magana take ba abin da ake tsari yi shine to sai a kasance da mu cikin shirin danjin cikakken bayani kamar kowace ranar talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakkwata zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Ƙwararru sun yi tsokacin cewa takunkuman farko da gwamnatin Biden ta sanya wa Koriya ta Arewa tamkar wasu alamu ne kawai waɗanda ba za su yi tasiri sosai ba akan yadda gwamnatin Koriya take tafiyar da batutuwan 'yancin jama'a ko kuma shirinta na makaman nukiliya da masu linzami Joshua Stantos wani lauya a nan Washington wanda ya taimaka wajen rubuta shirin dokar tabbatar da kakaba takunkumai da manufofi a kan Koriya na shekarar 2016 ya ce tamkar wani gamin gambiza ne mai sassauci da manuniya a kan manufa waɗanda suke da alaƙa da turbar kare hakkin ɗan adam ta duniya Wannan wata hanya ce da ma'aikatar baitulmalin Amurka take cewa tabbas Koriya ta Arewa tana da wani mahimmanci ga ƙoƙarin da Amurka take yi wajen ba da ƙarin haske akan yadda ƙasar take take hakkin ɗan adam a lafazin Mr. Stantos. A jiya Litinin ne Firaministan Isra'ila Naftali Bennett ya ce yana mai kyakkyawar fata biyo bayan ziyarar tarihi ta kwana biyu da ya kai haɗaɗɗiyar daular larabawa lokacin da ya gana da yarima mai jiran gado na daular sheikh muhammad bin zayed al nahyan ziyarar ita ce ta farko da wani shugaban isra'ila ya taɓa yi sannan ta biyo bayan kyakkyawar alaƙa da ƙasashen biyu suka ƙulla a shekarar da ta gabata ƙarƙashin yarjejeniyar da aka sanya wa suna abraham da gwamnatin trump ta shiga tsakani a cimmawa shugabannin biyu dai sun tattauna ne dangane da zurfafa dangantakar tattalin arziki da kasuwanci labarin suna zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a wata babbar nasara ga masu kare tsirarin jinsin mata da maza a makon da ya gabata kasar Kanada ta haramta jinyar kawar da zama ɗan luwaɗi ɗabi'a da ke manufar canzawa ɗan adam jinsin da ya fi raja a kai ko kuma gwammace zama mace ko namiji. Dokar ta ayyana duk wani yunkuri na sa mutum cikin wani yanayi na canza masa irin jinsin da ya fi so a matsayin wani babban laifi, haka ma mayar da yin hakan wata sana'a ko kuma ɗaukar wani ɗan ƙasar Kanadan zuwa wata ƙasa don a canza masa irin jinsin da yake ganin shi ya dace da shi. Firaminista Justin Trudeau ya yaba da haramtawar a shafinsa na Twitter cewa wannan ɗabi'a ce ta ƙasƙanci kuma abin ƙi. In an zuma kaɗan Hanifar sake da labarai amma kafin nan. Ƙaruwa har-haren 'yan bindiga da ya kai ga ƙone matafiya a yankin arewacin Najeriya. lamarin ya sa kungiyar jama'atul nasrul islam ba da umarnin addu'o'i a masallatai da majalisun karatu da kuma makarantar allo domin samun mafita game da matsalar tsaro a kasar baki daya isa lawal ikra ya haɗo mana da wannan rahoton kone motar matafiya a jihar sokoto da kashe wasu masallata a jihar Niger da kuma hauhawar hararen 'yan bindiga a wasu sassan arewa maso yamma a 'yan kwanakin nan da yi sun tada hankalin al'umma da dama a nigeria abin da ya sa mai alfarma sarkin musulmi alhaji muhammadu sa'ad abubakar wanda shine shugaban kungiyar jama'atu ya ba da umarnin dukufa wajen addu'o'in neman mafita a game da matsalar tsaro a wannan ƙasa. Dr. Khalid Abubakar Aliyu shine sakataren kungiyar ta jama'atu Nasarar Islam ta ƙasa baki ɗaya. kuma ya yi ƙarin bayani game da wannan umarni. Bayan an dubi dukkan abubuwan da suke ta faruwa na taɓarɓarewar tsaro an yi rubutun, an yi koke-koken, an yi duk abin da za a yi to kawai sai aka ga to maganin wani al'amarin Allah. Wurin yin addu'o'i da yin alkunut mu je mu koka zuwa ga Allah. Ya yaye mana wannan masifa da ta addabe mu a arewacin ƙasar nan musamman na zub da jini da sace-sace wanda kuma da ƙarshe abin da ba mu taɓa gani ba shine a fara kuma babbaka mutane a ce kuma babu abin da ya faru. Ba ku ganin wasu za su ce kamar an ma makara? Ba a makara ba shekara da shekaru muna cewa ai alƙunuti amma kuma wannan ai ba taɓa samun inda in bindiga za su samu mota cinna mata ta su babbaka mutane ba a taɓa wannan ba sai wannan yanayi to shi yasa mu ma muka ɗauki wannan abin da wannan muhimmanci. Dakta wasu 'yan ƙasa suna ganin kusan komai sai an saka siyasa kila wasu su ce ba ku ganin kamar wannan sanarwar ta ku tana kunnu nuna raunin gwamnati ko gazawa ta kenan to ka san da abin da kai kowa da yadda zai kalle shi dan Allah dan annabi yanzu babbace mutane su soye su kone su zama gawayi a ce ai addu'a Allah ya dakile wannan abin sai a ce ya zama siyasa dama dai wasu 'yan ƙasa da dama na ganin dabarun gwamnati kan magance matsalar tsaro sun riga sun kare sai dai kawai a koma addu'o'i ko dai yake dai masani kan harkokin tsaro manjo ya yashin mai ya ce komai kokarin gwamnati dama akwai buƙatar haɗawa da addu'o'i. to abin da haka yake nuna shine su da kansu wayannan shugabanni ko malamai sun gamsu da cewa lalle gwamnatin tarayya wadda yake alhakin tsaro yana wuyanta ne ta kasa samar da tsaron da ake tsammani kuma kamar yadda can baya ake faɗa cewa sai dai addu'a sai addu'a to an kawo gaban dai yanzu kowa ya yarda sai addu'a kenan. kuna ganin bayan dukkanin da barbaru da shawarun da kuka bayar addu'a ta iya zama ita ce mafita ƙarshe. a dama ga shugaba bayan kokarinsa duk abin da ya kamata ya rika yi na gudanar da gwamnati shine ya kasance yana sa Allah a gaba domin duk dabararsa ba za ta isa ya iya yin komai ba akai face ya hada da roƙon Allah. Me za ku ce wa masu ganin in aka ce a yi irin wannan addu'a kamar to ana nufin ba a tare da gwamnati kenan kamar inda ake alakanta irin wannan a baya. To wannan al'amari ne wanda da ita gwamnatin ce da kanta dama can wancan karan ma suka rika tsinuwa da nuna cewa wancan gwamnati ta gaza to shine abin da yasa suka tsorata suke ganin bai kamata su ma ai musu ba. To so abin da dai ya zo yanzu shine an kai irin wancan yanayin ba lallai ne kuma za a addu'a sai an tsine gwamnati ko kuma dan ba a santa ba ai addu'a ana neman mafita ne ya zamanto cewa duk irin abin da ma gwamnatin za ta yi Allah ya dafa mata ni abin da nake dauka kenan akan an ce ai addu'a wannan dai shine karo na farko tun bayan rantsar da shugaban kasa Muhammadu Buhari a matsayin shugaban kasa a shekarar 2015 da wata kungiyar addinin musulunci ta ba da gamamman umarni ga dukkanin al'ummar musulmin da ke Najeriya don yin keɓaɓɓun addu'o'i da nufin magance matsalar tsaro a ƙasar baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To Allah kyauta a gaida Isa Lawal Ikra har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Jiya Litinin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta bayyana wani shiri na fadar shugaban Amurka ta White House na girke tasoshin caji dubu ɗari ma motoci masu amfani da lantarki EV a matsayin wani bangare na shugaba Joe Biden na wadata motoci don tafiye-tafiye marasa nisa da masu nisa. Harris ta yi wannan sanarwa ce yayin wata liyafa a wata tashar motocin lantarki da ke wata karkara a jihar Maryland a wajen Washington babban birnin Amurka. Shakka babu makomar harkokin sufuri a ƙasarmu da ma duniyar baki ɗaya ita ce wutar lantarki a cewar Harris. ta kara da cewa idan kasar mu ta iya kirkiro motocin lantarki da cajin su da kuma gyaran su hakan zai yi matukar tasiri kan lafiyar al'ummomin amurka karfin tattalin arzikin kasar da kuma kare duniyar mu sau biyu cikin 'yan kwanaki an sace kayan abinci na tallafi da aka tanada ma 'yan habasha da ke fama da tsananin yunwa daga wurin ajiya na hukumar samar da abinci ta duniya da ke arewacin habashar a cewar majalisar ɗinkin duniya a jiya litinin da yammacin ranar goma ga watan disamba wani gungun masu ɗauke da makamai waɗanda ake ganin sun fito ne daga ƙungiyar ɓangaren sojojin habasha ko kuma wasu dakaru masu alaƙa da sojojin na Habasha sun kutsa cikin rukunin gine-ginen hukumar tallafawa waɗanda bala'o'i suka riske su da ke kwambalta. suka yi gaba da tirelolin abinci wajen goma sha takwas da ƙarfin tsiya a cewar mai magana a madadin majalisar ɗinkin duniya farhan haq ga manema labarai ya ƙara da cewa mutanen sun yi amfani da tirelolin abincin a wurare daban-daban don amfanar kansu ya ce an mayar da tireloli goma sha biyar amma har yanzu ba a san inda sauran ukun suke ba. Lafiyar ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da masu alaƙa da su ita ce muka fi baiwa fifiko har yanzu. Kuma muna kira ga a gaggauta sako ma'aikatanmu, abokan hulɗarmu da kuma motoci a cewar hack. labaran duniya kenan aka saurara da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla gwamnatin najeriya ta musanta batun sayar da hukumar madatsun ruwa goma sha biyu da ake da su a kasar a wata hira ta musamman da ya da wakiliyar murya amurka madina daura ta wayar tarho a abuja ministan albarkatun ruwa suleiman adamu ya ce hukumar madatsin sun daɗe a ƙarƙashin kasafin kuɗin gwamnatin tarayya don haka za a mayar da su su zama masu zaman kansu ga yadda hira ta ta kasance honorable minister da gaske ne za a sai da madatsun ruwa da ake da su guda goma sha biyu a wannan ƙasa tamu najeriya kuma mun raye kogunan nan guda goma sha biyu ba sai da su za a yi ba irin yadda ake sai da hannun jari a'a ba haka magana take ba abin da ake tsari yi shine shekara da shekaru sun dogara ne kacokan akan kasafin kuɗi na tarayya wato budget da ayyukan da suke da gyaran wadatsar ruwa da gyaran magudanan ruwa na noman rani duka daga asusun gwamnatin tarayya suke abin da ake so a yi shine a mai da su su zauna su zaman kansu a hankali hankali kuma ba gaba ɗaya za a ɗauko wannan abun ba ana so ne su inganta samun kuɗin shiga ya zamana ba sai sun dogara a kan kuɗaɗen da gwamnati tarayya take sa a kasafin kuɗi a kowace shekara ba menene ya sa aka kafa su tun farko tun da ana da magudanan ruwa ko ina a kasar to abin da ya faru tun misali kamar alif da dari tara da saba'in da uku lokacin da aka yi wani gagarumin fari da aka yi a lokacin ne gwamnati ta ga cewa ya dace a yi madatsar ruwa da dama a ƙasar nan saboda a dinga tanadin ruwa wanda za a noman rani da shi saboda a wannan lokaci wannan fari da aka yi an sha wahala kwarai da gaske to aka fara da hukuma ta chad basin daga baya kuma aka yi ta kara hukumomin raya kogunan nan har yanzu muke da guda goma sha biyu wanda kuma kafa su ba wai ya danganta wai ko da iyakar jiha ba ne ko iyakar karamar hukuma wato ba wai a siyasance ne aka kafa su kamar yadda ake jihohi ba a'a an kafa su ne a kan yadda kimiyya ta nuna ina ne kogunan suke aka yi musu wato iyaka dangane da yadda yanayin kogunan kasar nan suke shi yasa ga akwai kogin niger ta sama niger ta kasa benue ta sama benue ta kasa da chad basin da sokoto rima da benin owena da ogun oshun da cross river da anambra imo da kuma eh, wato niger delta kamar haka zan so in san hujjar kafa su dai ba a siyasance ba ne kamar yadda kai bayani an yi su ne kuma an yi kwaikwayo da wani tsari da yake a america na wani irin wannan wuri ana ce mushi tennessee valley authority na wata akwai kogin tennessee a america wanda a lokacin shekaru ya kusa ɗari yanzu ana fama da talauci america gwamnatin america ta kirkiro da wannan tennessee valley authority wanda ya zo aka haɓaka noman rani aka haɓaka harkar makamashi wato irin wutar lantarki ta madatsar ruwa wato wanda ke kira hydro power to ya zama na wurin nan ya inganta tattalin arziki ya kawo sauyi sosai daga tsaba talauci aka samu ingantaccen wato tsari na wanda ya haɓaka a tattalin arziki wannan wuri ah, mutane suka fita daga talauci suka zama masu arziki wanda kuma har yanzu yana na aiki wannan tennessee valley authority to irin shi ne muke so mu yi akan haka aka tsaro wa'annan ah, hukumomin raya koguna su zama masu zaman kansu suna tallafawa wato harkar tattalin arziki na wannan yanki da suke ciki a gaida madina dora da wannan tattaunawa da ministan albarkacin ruwa na najeriya suleiman adamu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha tara talatin da arba'in da tara da sittin sai kuma kilo has dubu ɗaya biyar talatin a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon fm baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voa domin sauraron shirye-shiryenmu. Agogon a nan Washington DC na cewa karfe goma sha biyu da kusan minti goma sha shida na dare. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. saka mai wuya. ba da kuɗi ai su ba da kuɗi suke ba ai su ba sa sanka ka ko dai ba su kai da wani misali bari muka sarata barauni burin maliya lokacin da aka zo a kabo da sauran an kanan kuma ya ba su kuɗi sai aka ce kasu karba me ya kawo wannan dukka ni dai a iya sani na da shi yau shekara 25 tun 1996 wallahi ban taba ganin ya shiga rigimar da ike da gaskiya ba kuma wallahi ban taba ganin rigimar da ishiga ici nasara ba jama'a barkanku da wannan lokaci barkan da saduwa da ku a wani sabon shiri full na tsaka mai wuya wai me yasa tsohon gwamnan jihar kano sanata kabiru ya jin jikinsa daga bangaren tsohon gwamna malam ibrahim shekaru ne ya kuma yana ta da gwamna ganduje a rikitin siyasar apc da ke gudana a wannan jiha din wannan na daga cikin abubuwan da za mu duba a shirin yau ga kuma mahmud ibrahim kwari mu na kano da ya shirya mana wannan muhawara tsakanin alhaji ahmad haruna zago da kuma honorable zakar ibrahim sarina wai menene ma ya jawo har kuka shiga wannan halin kaka na kayi din ne a ba halin kaka na kayi ba na farko dai jam'iyya ta gaji haka na biyu kuma mu abin da muke so mu gaya musu wayannan mutane waye sababa muku wannan abu wato rashin hakuri na wannan bangare wato na bangaren shi mai girma sardauna wato sun oh, ci da zuwa a eh, da shi mana dole tun da sun ja shi dole da shi a ciki duk da kuma a an ja shi saboda ina so in tabbatar maka a matsayin mu ai ba ta tsage ba ina son gaya maka cewa wato ina son gaya maka amma wace rawa shi don Allah ka tsaya ka tsaya isar da sako don ka gane yanda abin yake mu kai ga sakon naka kila eh. nan gaba to me kake so ka ce tunda ka ce shi sanata Ibrahim Shekarau shine eh, ya kutukutun tsaga muku jami'a wace rawa ne ka ba maganar kutukutu ba wato wato abin da nake son gaya maka shine yau kamar sati guda mun zauna a jam'iyyance mun kallaci wa'annan mutum guda bakwai ko takwas waɗanda suka zo suke wanda kuke wanda kirarin ba ma so mu ga wannan amma wato sai muka duba muka ga kowanne daga ciki wato dalilin da ya sa ya shiga wannan rigiman wato ta sha bamban da ta dan uwansa eh, ina so in tabbatar maka gaba daya Mm. wato ba alƙibla ɗaya suka suka dosa ba don haka sai muka gane dai cewa wayannan mutane sun shiga wannan rigima ne dai wato sun ɗauki mataki ne cikin fushi kuma wannan cikin fushi da suka ɗauka wato lalle lalle kam duk mutumin da ya ɗauki mataki cikin fushi zai zo ya dama amma tun da dai mutanen nan mutanen mu ne mutanen nan tare muke da su shekara da shekaru mutanen nan muna da bukatar su a zaɓuɓɓuka masu zuwa alhaji ahmad haruna zago kaji honorable brian zakar sari na fa yana cewa sanata ibrahim shekaru shi ne ma ya kamata a yake da laifi domin shi ne ya dara musu jam'iyyar nan gida a ban ce ya dara mana ba ko a gurinku bai dara mana jam'iyya ko wa kuke zargi da wannan wato wuta da ta wato mu a gurin mu su su zakar sare da shugabannin da suka rike jam'iyya su suka gara mana jam'iyya na farko shugabanni ke suka rike jam'iyya domin tun farko ma dama akwai dan mowa akwai dan mora wajen su bari muka misali a local government dina dan batta kanina ne uwa da ke chairman sai aka cire shi saboda ni sai aka sa wani wanda aka kawo aka aka kawo din sai na dauko kudi ma 1.5 miliyan naira na bashi da ce ku je ayi aiki alkhairi na ce idi ku tashi ku tafi ku je kuma zaman nan ka fahimce ni kaga idan a cire kananka kuma ka dauki kudi ka bada ka ce wannan sabon ya baka ka ce saboda kai aka cire ba demokradiya ake a'a ba da kuɗi ai su ba da kuɗi suke ba ai sun ba sa san ka ko gaisa ba su kai da wani misali har maka sarata baro maliya lokacin da aka zo a kabo da sauran an kuma nan ya ba su kuɗi sai aka ce kasu karba me ya kawo nan kawo suna cewa misali kamar gwamna ganduje ya mm. nade hannunsa abubuwa suna ta tafiya mm. saboda watakila suna garawa layin da yake so ta kuma yanzu kana cewa ba a shi shugabannin jam'iyya na riko su ne suka yi muku kutu har ma aka ba man ce ba su suka yi kutu ba ina ce muku suka rigima ba zan iya cewa ga rawar taka ban zo kan wannan ba dalili na shine mm. akwai abubuwa da yawa wanda ba na so in faɗe su yanzu za a gane wa yake da gaskiya rantsuwa da zai ka fara ko ba zai ba ka fahimci ni ko in na wani suka fito yanzu za a gane zai kafara na kunsa ko ba zai ba ba zai wannan ba abu ɗaya kenan abu na da yake son nuna maka shine ita jam'iyya da ka ganta nan kamar rumbu ne ka ɗebo hatsin ka zuba ba ka isa ka ce ka san kwayarsa ba sai ka ko kwashewa kai sai ka bauna ciki amma ba wanda zai ce jami'a ta ce ko ta wani da wani ce kurin ba da su ba wani su abin da suke yi kenan abu na biyu ya za mu ce mu biya ta mu ce. akwai bidiyo akwai komai ku ce ta mu ce a a a a a a a a a a a duk abubuwan nan duk harkokin nan duk kwamitocin nan da ake da harkar jam'iyyar nan da ake yi ba da kai ake yi ba ai da kai ni na san ko kwamiti kwamiti ko ba zan iya lissafa kwamitoci wanda kake ciki na jam'iyya ba kuma kai da aka zo za ka tsaya takara kai kace za ka tsaya takara ba wanda ya hana ka cewa ka je ka sai fom. ba wanda ya hana ka ka dawo da fom. ba wanda ya hana ka ka zo ka yi screening ba wanda ya hana ka komai kaman kuma na ci zaɓe. A to ai ba maganan wato ko eh, ba maganan ka yi ka ci zaɓe ba ne wannan ko abin dariya kake yi. Wannan bai da zakar sarina. Haka. Gabanin wannan eh, abubuwa suna jajiberansu. su. Mm. An jiyo sanatocin nan guda uku. Mm. A Abuja da wasu 'yan da raya wanda tare suka yi wannan taro mm. eh, kuma har suka rubuta jam'iyya wannan wasiƙa ta ƙorafi ga uwar jam'iyya. sanatoci guda uku guda uku eh daga baya suka rubuta takarda daga baya da aka rubuta wasiƙa a kan ba su rubuta takarda ba kai kamana yawa sun yi dai taro ba su kai da rubuta takarda yawa sun yi taro amma daga baya shi sanata Kabiru ga mm. ya noke da aka rubuta wasiƙa ya ce ba zai sa hannu ba ya ya dawo ya sa hannu ba ka ganin ya sa hannu a wasiƙar watakila mm-hmm. shi ma rawar da ya taka watakila ya taimaka wajen zafafa muku irin wannan wato yanayi da kuka cikai a ciki to mu dai ko kama abin da shi da sun sanata kabir da ya yi mana magana ya ce gaskiya ne ya je taro kuma an tantauna amma ɗaya daga cikin matsalolin shine ya gaya wa 'yan kwamiti din cewa fa wannan al'amari dukannin mu dinnan muna iya ganin gwamna ba ta haka za mu bullo wannan lamari ba mu tashi mu je idan yau dinnan muka je muka samu mai girma kadimul islam muka ce muna so mu ganshi babu yanda za a yi minti goma in dai yana wannan kasar ba mu ganshi ba mu je mu tsiye shi ai da wakar iya ce mu tsiye shi kwarai kwa mu gaya masa cewa ga matsalolin mu ga matsalolin mu ɗaya daga cikin sun ce ba a shawara da su ba a yi da su ba a kaza kaza ba a kaza duk wannan abubuwa ne wanda yake ba sai sun je sun bata kansu lokaci ba ba sai sun je suna zuwa abuja suna dawowa wato ko suna farfadar abubuwa wanda ko ba zai wa jam'iyyar kyau ba wannan abu ne wanda yake ko gwamna mai sauƙi ne zai iya maganin wannan matsala ko dai magoya baya ko kuma a cikin jigajigan ku suna cewa suna ma zargin shi kabir gai kamar da wani yanayi na fuska biyu ba wani fuska biyu ya kai ma ya tijantaka ce in ya ga za a kai kuskure ya gyara abubuwan da suka tattauna da wato ran shekarau mamaki ma mamaki ma nake ce game da wannan maganganun mamaki ma nake yi da shi zakar sai na kira magana wannan zama da aka yi da ni a ciki da hoto na ma ciki a gaba na aka yi komai a gaba na kabiru ya zo a gaba na suka zo gaba ɗansu abin da yake bani mamaki da shi sannan ya bayyana muku sirri takardar ma da aka rubuta da farko aka ce shi kabir ga kusan shi ne initiative cewa harkan nan ba a yi da su ya je ofishin mali ibrahim shekaru hmm. daga nan wato dan ba mutum fa ya ce ba a yi da shi ko ba a yi masa shawara ba fa fi yi wa jam'iyya ko gwamnati ba hmm. wato ta da aka yi aka yi ba fa fi yi wa jam'iyya ko gwamnati ba. Hmm. akwai sa'anin kabir gaci amma kuma ai ya ce da aka kira shi da hannu bisa ba gaskiya bane hatta waɗannan position da za a raba wane me yake nema wane me yake nema waye ya sai form waye bai saya ba kabir ga ya karɓi shi a ɗinsa ka fahimce ni shi ya sani ta kaga ba za mu iya ganewa ba domin da shugabancin da kuka rubuto wannan jeren abun nan din naku ba mu ga mutum daya wanda ya mu ne muka jira tare alhamis muka faɗa mu ne muka faɗa tare alhamis to ku da kacin alamun ku jira ko faɗa wannan yan takaran mu muka faɗa yan takarar to kaga mu kaga eh. alhamdulillah ya ya mu yan takaran eh, mu yan kwarai fa ku jira yan takaran ku ko sai fa mun kuma ba mu iko eh to amma ba da kabiru ga kaman ba da ni ya sa masa ka ce ga ya na kabiru ga eh ga na mu kama sai halak ne halak ne halak eh, ne ba ba haramun bane yawa ka fahimce ni halak ne ka ce ga yan ka amma ne ce ga yan ta amma Allah ya ga mutum biyu tun da ga yan takarata zuwa dai Alhaji Amadu wannan magana ta Kabiru daya. Mm. Baka ce min komai ba game da abin da zargin da ya fito daga wadai ko dai magoya bayan ku ko kuma ku da kanku ma cewa ya ɗauki ku ya kai ma gwamnati. to madalla to jama'a nan zamu tsaya sai rana wato mu zo mu ci gaba da duba rawar da shi eh, sanata kabiru gai ya taka a cikin wannan rikita na jam'iyyar apc wani yanzu da wannan likitan da apc take fama da su shin kofa ta buɗewa wa jam'iyyar pdp kenan sai mun dawo rana wato yanzu ka madadin alhaji ahmadu haruna zago da kuma wannan rabin zakar ibrahim salina bakin mu kenan da wakilin mu mahmud ibrahim kwari ya gayyato mana da wannan muhawara ni ne ali musa fansakota a washington dc huta lafiya. To madalla a gaida malamai yanzu kuma ga wannan saƙon. Manuniya. Manuniya? Manuniya. Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a kasa baki ɗaya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba muka ce gwamnati ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. To Madalla donin ko muka zo ga shirin na karshe labarai a takaici. cewa ƙwararru sun yi tsokacin cewa takunkuman farko da gwamnatin Biden ta sanya wa Koriya ta Arewa tamkar wasu alamu ne kawai waɗanda ba za su yi tasiri sosai ba hakan yadda gwamnatin koriya take tafiyar da batutuwan 'yancin jama'a ko kuma shirinta na makamashin nukiliya da masu linzami mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta bayyana wani shiri na fadar shugaban amurka ta white house na girke tasoshin caji dubu biyar wa motoci masu amfani da lantarki ev a matsayin wani bangare na shugaba joe biden na wadata motoci don tafiye-tafiye marasa nisa da masu nisa. To madalla a gaishe ki masu raro a nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu da muku da wani sabon shirin da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Kafin mai sallama muna miƙa saƙon fatan alkhairi ga iyalan marigayi Abdullahi Ma'ajima Tawallan kwanta gora. bisa ɗaurin auren 'ya'yansu amin wato aminu abdullahi ma'aji da amaryarsa sayida ibrahim wanda za ɗaura ranar juma'an nan mai zuwa a garin ringim da ke jihar jigawa allah ya sa a yi lafiya ya kuma bayan ma'auratan zuriya ɗaya ba yanzu a madadin hanifa isa da ta na gabatar da shirin da kuma salamin abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau mr peter Ni sarfi da Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar da ganin Washington DC ke cewa muka kasance lafiya. Salamu alaikum.